that transmits yellow fever is Aedes species. Nau'in sauran da ke yada zazzabin shawara da ake cewa Aedes har ila yau shi ke yada cutar Zika don haka yi mutum bai kula ba sai ya ɗauka ya kamu da zazzabi na gama gari ne ba Zika da kan kawo ta waya a girman kwallon kan jariri da ƙwaƙwalwarsa ba. Ƙwararre kan yaduwar cututtuka a Najeriya Dr. Diso waga ke bayani kan wannan zazzabin da hukumar lafiya ta duniya ta ayyana shi a matsayin wani yanayi mai bukatar ɗaukar matakin gaggawa. Especially those who travel to Latin American countries so that they know the Dr. Disu ya ba da shawari musamman ma mata masu juna biyu su kauce ziyartar yankin Amurka ta kudu inda cutar ta fi kamari. Hakanan ya zama wajibi sai sun yi tafiyar to su ɗau matakan kare kai daga cizon sauro. Gabanin wani rahoto da ke nuna cutar kan iya yaduwa ta hanyar jima'i duk da dai hakan shine mafi karanci a duniya na ga mutane kan yayyafa maganin sauro a gidajensu don kaucewa ɗaukar wannan cutar. Wannan na faruwa ne fa daidai lokacin da Najeriya ke ɗaukar matakin yaƙi da zazzabin ɓeraye lasa da ya sanadiyar mutuwar kusan mutum hamsin a jihohi da dama da suka kaɗa da Taraba, filato da Neja. A Gombe ma an samu bullar cutar ɗaya da jami'a suka ɗau matakai. Ga karin bayani daga shugaban hukumar lafiya matakin farko na jihar kuma ƙwararren likita a Najeriya Dr. Ahmad Gana. Lalle an samu kes ɗin lasa guda ɗaya ya multu dai ba kuma an yi sauri ana bawa shi wannan mai ciwo magani. Bayan wannan kuma babu wani wanda aka sake ba da labarin an samu cutar lasa a kansa. A yi hankali da beraye da suke jawo waɗannan cututtuka irin halayya da muke da shi na kwatami ko ta ina ana zubar da kayan abinci ko ta ina shadda a buɗe da sauransu inda beraye suke yawo duk inda ka samu gida yana da tsafta to yana da wuya irin wa'annan abubuwa masu kazanta su dinga shigowa a sake nuna wa mutane wani irin alamu wannan cuta take zuwa da shi mutum ya fara irin wannan zazzabi mai zafi jiki na zubar da jini da sauransu to dole a yi sauri a garzaya zuwa asibiti shi lasa ba kaman ebola ba yana da magani in mutum ɗaya ya kamu a wani yanki na ji kamar ana cewa sai ma duk wanda ya hulɗa da su su ma an yi ta duba su na na wani lokaci kafin a yarda cewa abun bai same su ba eh wannan gaskiya ne to dole sai an yi contact tracing duk waɗanda yake zaune da su iyalinsa ƴaƴansa abokanan hulɗansa da wanda suka zo kusa da shi kwanakin da ake kira incubation period na wannan cutar sai an duba an tabbatar ya fita daga wannan lokacin cewar ba a ga alamar yana da cutar ba to shine za a kan a ce eh, lalle ba ta kama kowa ba ma'aikatar lafiya ta Najeriya ta yi umarnin sanya ido kan duk hanyoyin da baki ke shigowa Najeriya don garkuwar yaduwar cutar Zika hakanan jami'an duba gari na yi daikuwar muhimmancin tsabta don rage yaduwar beraye masu haddasa lasa. Nasura da kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.